بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة وأهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار al'ummar musulmi ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na taya mu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mita dama da ya bamu a zama na uku na karatun wannan littafi tambihul mutaghali ala qara'idi wahid abdulsalam bali wanda Allah ya kaddare ni da rubuta shi tun kimanin shekaru takwas da suka gabata a yau ranar alhamis 26 ga watan rabi'u sani na wannan shekara ta hijira na lamba 1440 daidai wadda kuma ta kama uku ga watan biyu miladiya dubu biyu uku ga watan daya miladiya dubu biyu da goma sha tara idan tarihi ya tabbata shafi na hudu a cikin cigaba da bayanin muƙaddimar littafin nan ne gabar karatunmu kuma kawo hujja da jihadi da malamai magabata wanda mun faɗi malami ɗaya shi na limamin ɓarhawi a aƙidarsa ta tamanin da takwas a littafinsa mai suna al'aqidatu tsahawiyya wadda ke tabbatar da rububiya ka cokan dinta tana hannun ubangiji subhanahu ta'ala shi ke gudanar da ita akan bayansa daga cikin bayi babu mai hannu ko ɗaya a cikin yadda allah ta'ala zai gudanar da tsarin bayansa halittarsu girmama su ko girmansu rayuwarsu talaucinsu wadatarsu lafiyarsu rashin lafiyarsu arzikinsu talaucinsu duka gaba ɗaya wannan yana hannun allah subhanahu ta'ala kamar yadda akida ta taman takwas ta wancan littafi da sunansa ya gabata ta faɗa malami na biyu da za mu ƙara kawo wato istishadi da shi shi wancan yana da cikin magabata tun irin wajejen karni na wajejen uku na hijira wannan kuma da za mu faɗa shi muna nan raye da shi illa dai tarda shekaru sun jaya al'usas yusuf al-karbawi a wani littafi da ya wallafa mai suna al'imanu wal hayat abinda wannan malami yake cewa kullu من في السماوات والأرض خلقه وعباده والملائكة في السماوات والجن والإنس في الأرض كلهم في قبضة قدرته وطوع مشيئته والجن والإنس وإن أعطاهم الهرية والاختيار لا يخرجون عن مشيئته وسلطانه ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ومن تمرد منهم على العبودية له اليوم فسوف يعترف بها غدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا abinda yake cewa wannan shehin malami a takaice don tabbatar da rububiyar Allah da kuma cewa komai hannunsa yake yake cewa dukkan waɗanda ke cin sammai da ƙasa halittar Allah ne sa'annan kuma bayan Allah ne ko sun so ko sun ƙi idan sun yadda su bayan Allah ne to suna da lada na yarda nasu idan kuma sun ƙi yadda cewa su bayan Allah ne suna da zunubi sannan kuma ba su cire ba su ciri ba daga zama wasu bayan Allah ta'ala yake cewa almala'ikatu fi samawat mala'iku suna can a cikin sammai sammai an wato keɓe su don rayuwar mala'iku dan adam da aljani ba wurin rayuwar shi bane ba a sama waljinnu wal insu fil ard da mutum da aljan mu ko muna nan kasa sai ce kulluhum dukkaninsu da mala'ikun da mutane da aljanu fi qabdati qudratihi wa taw'i mashi'ati dukkan suna cikin damkar ikon ubangiji kuma suna masu jawuwa ga ganin damar Allah abinda ya ga dama haka zai zartar sannan yake cewa sai ba su da aya cikin ayoyin alkur'ani mai girma bayan ya faɗi cewa wal jinnu mutum da aljan wa in a adahumul hurriyata wani siya ko da yake ya ba su dama ya ba su yanci na suna iya zaɓar abin da suke so su yi gwargwadon damar da ya ba su amma tare da ya ba su damar kuma har wa yau yace la ya tarjuna an mashi'atihi wa sultanihi ba su isa ba su fita daga abinda Allah ya so da su ko kuma daga mulkin Allah ba su isa ba su fita da haka kenan kudura da ikon zabi ka zaɓi wancan ka aje wancan eh, wannan Allah ta'ala ya ba ɗan adam da aljan gwargwadon abin shi ya ga dama ya ba su amma tare da haka dai karshen al'amarin dai duka yana koma ma Allah sai cin wato abin ma'ana ya itibazi game da bayani ya gabata da ayacin ayoyin alkur'ani wadda ke cewa wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an mutane da aljanu da mala'iku ba sa mallaka ma kansu wata cuta ko wani amfani nasu na kashin kansu wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura haka kuma ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar rayuwa ba sa mallakar tashi kowa sai dai ya ga wannan abin na gudanuwa gare shi ko ga waninsa kenan aljani bai da tashi mutuwar ko kuma tashi rayuwar wadda in ya husa ta ka mai rai zai ɗauko mutuwar ya manna maka tashi ta ƙashin kansa don ya ƙi jininka bai son ka ci gaba da rayuwa ko kuma wani mai mu'amala karkatacciya da shi ya tsane ka bai son ka rayu ko bai son ka arziki aya ta alkur'ani karara ta ce mu da su duka babu mai mallakar mutuwa ba mai mallakar rayuwa ba mai mallakar tashi malayin ci gaba yana cewa man tamarra da minhum alal ubudi yace lahu yawma duk wanda yake jin kamar ya fi karfin ya zama bawon Allah a yau ajinsa shi isasshe ne wadatacce ne da kansu na haka shi yau ba bawan Allah bane ya ki faɗar haka ita to fasaufa ya atarifu biha gadan ya akwai ta da za a tsana tsakanin ainun dara fasaufa ya atarifu biha gadan da sannu zai yi furuci da cewa shi bawa ne a kwana a tashi dole rana za ta zo da shi da kan zai ce shi ya yadda shi bawa ne amma kuma lokacin yadda ba ta dauna amfani wurin shi nan ma sai malam ya sake kare bayaninsa da ayar alkur'ani da Allah ta'ala yake cewa in kullu man fi samawati wal ardh babu wani cikin dukkan waɗanda suke raye a sama mala'iku kenan da wanda suke raye a ƙasa mutum da aljan kenan illa atir rahmani abdan face sai ya koma ma ubangiji mai rahama a matsayin bawa laqad ahsahum haqiqa Allah ta'ala ya kididdige su ya tantance su ya kiyaye su wa ya kirge su addan alisabe wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kuma kowannen su zai zo gaban Allah ran tashin kiyama fardan shi kadai wannan ayatu na cikin suratul maryam daga aya ta uku zuwa ta da biyar wannan abinda malami ke faɗa kenan shi ma in ka kalli zahirinsa yana tabbatar da mallakar komai ka kan duka tana hannun ubangiji subhanahu wata'ala shi ke gudanarwa malami na uku a sheikh muhammad kutub ɗaya daga cikin shahararrun malaman ƙungiyar ikhwanul muslimuna ta misra ya yi wani littafi kuma littafin ya zama karɓaɓɓe kuma ya wallafa littafin ne a kan tauhidi abinda ya sa na ce ya zama karɓaɓɓe hukumar ilimi ta saudiya an gane ko ministry of education ta ƙasar saudiya ta karɓi littafin kuma ta buga shi da tambarinta a jiki ta mai da shi mukarrar a ƙasar ta a karanta da 'ya'yan ƙasar to cikin wannan littafi shafi na 45 sunan ma littafin muƙarraru ilmi tauhidi tabbataccen littafin da saudiya ta yadda da shi a karantar da tauhidi a ciki shi ma abin da yake cewa mu'minu ala yaqinin min tilka al kalimati allati fi kulli salatin Allahu akbar ita duk mu'mini yana bisa ya ƙili da kankancewa game da ma'anar waccan kalma da yake ta maimaita ta a kowace sallah wata kalma yake nufi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma haka ba ita ce ma mabudin ita sallar gaba daya sannan duk sunkuyawa ka da ɗagawa ka kana ta maimaita ta yace to ai mumini ya yadda da ita har zuciyarsa cewar yadda take lafazin ta ke faɗa to ai ya riga ya da ne cewa babu wani kamar Allah ko shine yace ai yana nufin akbaru min kulli shay'in fi hadha alwujud ma'ana Allah shi yafi kowane abu girma a cikin wannan duniyar baki ɗayanta wa min kulli ahad yafi kuma kowane mutum ko kowane mutum da aljan da mala'ika Allah shine mafi girma a gare su ومن ثم يحس المؤمن الذي تعلق قلبه بالله أنه yace daga nan ne ma mumini wanda zuciyar shi ta makallu da Allah in dai kai ka da kai bawan Allah ne to za ka rika jin kai ko wani irin wato mutum ne mai girman gaske kuma buwayayye amma ba da kanka ba ka buwaye ne sanadiyar waccan wato wannan iko wanda yake samun ƙarin ƙarfi a cikin zamowarka bawa ko cikin ubudiya ta gaskiya ta Allah sannan kuma ubudiyar gashi Allah wanda yake na gaskiya mana duk mumini yana jin shi ma wani mai matsayi ne saboda matsayin girman ubangiji subhanahu ta'ala a zuciyarsa shi Allah fa huwa al-ilahu al-khaliq ar-raziq ad-dar an-nafi' al-muhyi al-mumit al lil-amri kullihi bila sharik yace shi mumini yana sana cewa Allah shine abin bauta shine mahalicci mai azurtawa shine mai sanya ciwo ko cuta kuma shine mai sa amfani sannan kuma shine mai rayarwa shine mai kashewa kuma sannan ka cokan Allah shine mamallakin al'amari dukkaninsa ba tare da ya haɗin gwiwa da kowa ba ku rika kiyaye wannan gabobin Allah shine mamallakin komai da komai gaba ɗaya kuma bila sharikin ba tare da yana da tarayya da kowa ba in an ce komai da komai da kowa duka mallakar Allah ne ina ce hada nau'o'in curuta da nau'o'in lafiya da arziki da mutuwa da rayuwa da zama ka kyakkyawa ko mummuna gajere ko fari ko baki ko dogo ko dan afirka ko dan yana duka wannan mallakar Allah ne gaba ɗayansa shi ke gudanar da shi kuma ya ce bila sharikin ce wa min samma daga haka ne la udu ya kashe ashiya'a a walal ashikasa walal ahdath in dai har imanin mutum ya kai wannan matsayin to zai zama ba zai dawo yana jin tsoron al'ashiya abubuwan faruwa yau da kullum ba kuma haka sai ba zai ji tsoro Allah ne kaɗai a ranta sannan walar ashikar ba zai rika jin tsoron waɗansu jikukuna ba jikin mutum ne ko jikin aljan ko jikin mala'ika ko jikin wani itace ko jikin wani <clears throat> ba zai ji tsoron wannan ba walal ahadab haka nan rikita rikitar yau da kullum dan adam zai ji shi cikin aminci tsakanin da ubangiji domin ya san do abin da ya same shi daga Allah ne sai da Allah ya yadda tukuna kamar yadda cikin karatu mun karanto wata aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da dukkan abebe gaba daya wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum babu wani abu ko menene wannan abin face taskokinsa bankin wannan abin wurin adanarsa Allah ya ce a wurin mu yake ba ma ba karkashin kulawa mu ba a ce a wurin mu can wurin mu yake wa ya sai je wajen ya dauko abinda yake so ya same ka na asha ko na aibu ko na nakasa ko wani abu sannan ya ce wa ma nuna ba ma saukar da wannan abin kaga duk abin da ya same ka saukarwa Allah ta'ala yake sai ce ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum face da wani gwargwado wani awo sananne inji ubangiji subhanahu wa ta'ala duk matsayin da za ka tsaya da kowace irin fahimta za ka zo da ita idan ba ka san Allah shi ne mai mallakin komai mato kana da matsala dole sai ka bar ma Allah ikonsa wannan ita ce sahihiyar aƙidar ahlus sunna wal jamaa na'am sannan ya ce li'annahu ya alamu annallahu wal mudabbirul haqiqiyyu li kulli ma bil kauni wa anna ahadan bil kauni kullihi la yamliku shay'an ma Allah yace saboda a daidai wani lokaci ai shi mumini yana sanar cewa Allah shine mai tsarawa na haƙiƙa al mudabbirul haqiqi Allah shine mai tsarawa na haƙiƙa likulli ma filkauni kauni ga dukkan abin da ke cikin duniya wa anna ahadan ko musulmi yana sanin cewa ko ma wane ne mutum bil kauni a cikin wannan duniyar kullihi mutum ko aljan ko mala'ika la yamliku shay'an ma Allah bai da mulkin komai haɗin gwiwa da Allah ta'ala sama da kasa gaba na Allah ne da abin da ke cikin su kaf na Allah ne hatta yawun bakinka ba naka bane hatta ruwan idan da kwaye idan ka take juyawa ba naka bane hatta silili ɗaya na gashin jikinka duka ba naka bane ba kuma baka san daga ina yake fitowa ba in wani dalili ya sa ɗaya cirki ya faɗi kafin wani lokaci an maida maka baka ji zafi lokacin da ake fito maka da shi ba kuma har yanzu technology ɗan adam bai kai yayi gashi irin wannan wanda Allah ta'ala yake da shi ba ko ya domin na Allah yana mutuwa ɗan kaɗan kaɗa yana girma yana girma na ɗan adam fa haka zai shi zara-zara kuma kan wani lokaci ya koɗe kuma sannan kwafa shi ake ba tsurowa yake komai na Allah ne wa amsalu zalika inda a fil ilmi min al jihabizat al muhaqqiqin al muwaffaqin kathiratun ma'luma kwatan irin wa'annan nasoshi da irin wa'annan bayanai da suke fitowa daga malaman dahir a cikin ilimi na manya-manyan malamai waɗanda suke 'yan tantancewar gaskiya su rabe tsakanin ƙwaya da tsakuwa kuma wanda suke samun gamdakatar a jawabansu iri-irinsu suna da yawan gaske min ajali hada bisa wannan dalili ra'aytu min alwajibi an ansaha ikhwani wa nafsi lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li a'immati wa amatihim da dalilai irin waɗannan da aka gabatar a matsayin misali kawai naga ya zama wajibi a kaina amma yan uwana nasiha kuma amma ni kaina nasiha kuma nasiha ta zama domin Allah da littafin Allah da manzon Allah sallallahu da kuma shugabanni na musulmi su kansu wa ammatihim domin a musulunci kasa ne wa sama wa'azi ko nasiha kamar yadda sama kasan saman ta nema kasa wa'azi to za ta iya kuma daurowa ita ma kasan kuma Allah ya haska mata wani abu kuma ta haska ma sama an gane ko qad yujadu fil anhari ma la yujadu fil bihar kamar da suke fada a karin magana tayewa a samu waɗansu abebai na bukata da morewa ɗan adam a cikin ƙoramu a cikin rafuka a je teku a yi iyo ainihin kaya ba a samu wani abubuwan ba sau da kullum eh, idan magana ta zo ta ilimi kar ka bari girman mai maganar ya rufe maka hankalinka ko tunaninka na da zuciyarka ka ji me ya faɗa hakanan kuma wanda ake ganinsa ba kowa ba ɗan ƙanƙane ɗan haka ɗan ƙolo shi ma jira ya faɗi abin da ya faɗa ina yi wa ya samu muwafaka a maganarsa ina yi wa wancan mai tarin ilimin kuma ya samu kuskure wannan ba bakon abu ba ne a aƙidar na jama'a sun san haka kuma sun yadda da haka sannan na cewa usihim sannan yi masu nasiha wa nafsi da kaina bi taqwallahi mu ji tsoron Allah azza wa jal fil umuri kulliha cikin dukkanin al'amura bi qadar taqati gurgudan ikon mu da wannan tunanin ya zama faktartu li zalika abwaban khamsatin atanawalu ma ta'rifan wa sharhan ala dawi alkitabi wa sunnah tamyizan bayna al alkhabith minha wa at-tayyib wa bayna ad-dakhil wa al atil wa wa li al-islamiyyah as-sahiha himayatan وصونا لعقيدتنا الإسلامية الصحيحة وحماية لحمى التوحيد بأقسامه الثلاثة al-karima rabbus samawati wal ardi wa ma بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وتحقيقا لعبودية العباد لرب العباد وحده لا شريك له في شيء منها wannan yasa da naga cewa wannan nasiha ta zama wajibi a kaina sai dai tunanin in zaɓi waɗansu babuka guda biyar wayannan babukan guda biyar su ne zan bi su kowane na kawo zan yi ta'arifinsa ma'ana menene shi kamar misali za mu magana aljanu za mu faɗi sun wani halitta na yake ce ma aljanu haka za mu magana kan sihiri za mu faɗi menene wayansu abebai ne ake ce ma sihiri ya yake haka nan bokanci haka nan ita rukuya din haka nan batun sar'u ciwon barbadiya insha Allah kowane idan aka zo bayanin su za a yi ta'arifin sa sa'annan kuma ba ta'arifin ba kadai za a yi sharhi da zai tsara fito da wannan abin fili a gaban mai saurare ko mai ji insha Allah domin ya zama an yi wannan bisa hasken littafin Allah da sunan manzon Allah sallama kuma insha Allah za ku ga an tafi ne bisa matafiyar salafun salih daga malaman tafsiri kowane aka kwafo tafsirinsa sai an ce shi wane mai tafsiri kaza a tafsirinsa na sura kaza ko kan aya kaza insha Allah don kusan ba wai wani ra'ayi ne ba na daban aka zo aka kawo muna fata in Allah ya taimake mu muka gama karatun littafin nan to da yawa waɗansu tunaninsu zai canza da izinin Allah da izinin Allah domin yadda suke tsammanin za su sha mamaki su ga ba haka bane ba tsammanin su kawai an tsubuna ne kullum an rubuta ra'ayoyi kuma an watsi da maganganun magabata za ka rika ganin magabatan da aka maganar maganarsu kuma ba mamaki a ɗauki maganar magabaci yau saboda ta yi daidai da dalili an jima kuma ya kawo wata magana a ce to wannan tana da matsala bisa mahanga ba. da izinin Allah abinda za ku samu kenan a cikin wannan littafi ba washi nake ba haskawa nake kuma ina sa muku tunanin hakan ne saboda ku rika bibiya in kun je kun ga abin ba haka ba in kuka bani na wuce to kun ci amana duk wanda ya gano son zuciya ko ya ga an tafi yar wayo ko wata kumbiya kumbiya haka kuma ya yi shiru ya kimne ya ci amanar ilimi kuma ba ruwana da cin amanar da ya yi domin amana ce kuma za mu tsaya ta gaban Allah subhanahu wa ta'ala idan aka yi tarihi za a yi ne tamizan bainal khabith minha wa tayyib domin a bambance tsakanin mummuna da mai kyau a ce ga mummuna bisa dalili kaza ga kuma kyakkyawa bisa dalili kaza insha Allah wa bainan dakhili wal asil kuma dan a bambance tsakanin bakwar ra'ayi sabon tunani irin tunanin da cacirin da mutanen da ke jinginuwa zuwa ga suna a wannan karnin a wannan zamanin namu ba kuma a kasar mu kaɗai ba a duniyar musulmi abin takaici wannan abin da muke ƙoƙarin mai gyara a kansa za a ga dubin dubatar ahalus sunna su suka rungume shi ba tacewa ba tankaɗewa ba rairayewa kuma su suke yaɗa shi yau har ya zama abincin abinci yau masu wannan rukuya ta zamani ina tabbatar muku matsayinsu ya kai wai a zo a karanta maka ma alkur'ani ya ma wuce nan yanzu abin da na samu tabbaci har sun fara bada zobe musamman ga 'yan mata ta ce ai kawai ke yanzu zobe yanzu suna nan fafutukan mallakar zoben suke yi kuma duk da sunan wannan rukuyar ta zamani ake yin wannan abubuwan inda za mu gane cewa an kama hanyar shirka fafa wallahi an kama hanyar shirka ina ce zoben nan wani ya gani jikin annabi ya ya yace me wannan yace ai kawai goran ruwa ne yace ai ba abin da zai kara maka sai rauni annabi ya ga laya jikin wani ya ci wa'ansu sun zo za su yi mubaya da manzo Allah sallallahu alaihi su adadin su duka gaba ɗaya manzo Allah ya mu ya an shi hannunsu ya musabaha da su yaki da ɗaya da aka duba jikin wannan ɗan sai a ga laya mai bambancin zobe da laya duk zoman da za a sa shi da irin wannan manufar ta kariya ta tsaro wadda ake raba ma 'yan mata yanzu a wasu wurare to ba yi da bambanci da laya kuma shirka ce kuma duk wannan an kawo wai da sunan rukuya Allah ta'ala ka shiryar da mu ce duka wannan zan yi shi ne wa saunan dan ba da kariya li aqidatin islamiyyati sahiha ga aqidar mu ta musulunci ingantacciya a bata kariya a bata tsaro shine a tabbatar da abin da ya tabbata a cikinta a wance kalar da rabadanni abu na uku wa himayatan lihimat tauhidi bi aqsami salasa dan kuma a bada tsaro da kariya a bangaren tauhidi da rabe-raben sa guda uku rububiyya ilahiyya asma wa sifat a tabbatar da abinda Allah ya sifanta kanshi da shi an fassara shi a haka an wuce ba da maguni ko ko ma ba a tabbatar da bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi da annabawa dangane da sifofin Allah subhanahu ta'ala ko ayyukan Allah a tabbatar da su a yadda suka zo a nasi ba tare da kwakwalima ko magudi a fassara ba dole a ba wannan janibin a kulawa sai na ce su ɓangarorin tauhidi guda uku malamai na kallon wannan ayar da ke cin surutu maryam aya ta biyar. a matsayin ita ce ajma'u ayatin fil qur'ani li sami tauhidi salasa ita ce kadai aya alkur'ani aya ɗaya tal wadda ta tattaro ɓangarorin tauhidi guda uku ita ce rabbu samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su rabbu rabbu samawati wal ard ko ba shine bayanan wa'ancan malaman da muka ba yanzu rububiyar Allah akan dukkan kowa da komai gaba daya sama da ƙasa baki da rububiya kenan rabbu samawati wal ardi ma bainahuma sai yace fa'budhu wastabir li ibadati tawhidul ilahiyya kenan can an samu rububiya a watan jumla ta farko rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma to yanzu kuma ga ilahiyya fa'budhu wastabir li ibadatihi tawhidul ilahiyya kenan توحيد asma'i والصفات هل hal له lahu samiyya ko ka san Allah yana da tafara ma'ana sunayen Allah nashi ne shi shi kadai bai hada kowa da kowa a cikin su ba gabaki ɗayansu nashi ne bai da tafara babu wani wanda ko kusko da kuskure ake giran shi Allah shi sa wannan ismul jalala malamai suka ce ba ma yi da fassara ta mai fassarar shi in ka ce um, Allah dole haka dai zaka bar shi ko da wani yare ba ma abin da zaka bara in ka ce mai mulki to ba wannan lafazin bane <laughs> an gane ko mai mulki sunan shi malik na'am malik yana daga cikin sunan sufofin ubangiji subhanahu ta'ala da sufofinsa amma ba shine hakikanin fasara Allah ba shi Allah al-malik Al-rahamman, rahman al rahim alwane dukkaninsu suna faɗin wani ɓangare ne na Allah wata sifa ta Allah hal ta'lamu lahu shin ka san wani takwara da Allah ta'ala yake da shi bai da shi abu na gaba da yasa dole zan yi wannan rubutu da yardar Allah wata haqiqan li ubudiyyatil ibadi li rabbil ibadi hada la sharika lahu dan tabbatar da bautar bayan Allah gawa ga ubangijin su bayin a tabbatar da bautar su gare shi shi kadai ba hada da kowa ba kuma kowane bangare na bautar kar a hada shi da kowa shi kadai za a yi mawa wayannan babubbuka su ne babin da zai bayani akan aljanu da abin da ya dangance su babi da zai magana akan sihiri me ya tushe ko asalin sihiri a nan mun zo babin za ku ji sihiri wata bakar da kaddadaddiyar sana'a ce a jinsin dan adam tun tun tun tun tale-tale tun kafin allah ya fara ya ko annabawa dan adam ya fara cin gajiyar sihiri gajiyar da za ta cutar da shi kuma babu zamanin da aka taba ɗaukar sihiri har su ga masu yi aka ɗauke shi abin kirki kun gane su masu yin sihiri su kansu 'yan sihiri duk da malmalewar zamunna da cakuɗewar gargajiya da jahiliya suna kallon sihiri a matsayin abu mara kyau wannan da ya da yasa suke jifan annabawa da su don su dishi hasken annabawa in ana so wai a ɓata annabi a nuna kar a yadda da shi ta ce dan sihiri ne kaga su ma ba su yadda da sihirin ba amma kuma sun ki bari saboda yan gajiyar da ake ci a jiki to in Allah ya zo aka zo bayanin sihiri za ka je da za a watse al'amarin sihiri daga nan kuma za ka ga shin gyaran wahid abdulsalam bali ya fito kuru-kuru domin lokacin da shari'a ta ke cewa a nisanci sihiri shi kuma wahid abdulsalam bali yana cewa wajibi ne a koyi ilimin sihiri sai ku hada ku dauki wanda za ku dauka a ciki can mu shari'a ta ce mu nisance shi shi kuma ya ce wajibi ne a koya a ilmantu Karin bayani mai faɗin gaske yana tafi akan wannan amma ko dai a haka an samu takun saka shi annabi cewa zai cewa ijtanibu sab'al mubiqat ijtanibu shi kuma yace wa min al wajibi ala ulama'i kaza kaza alal ulama an yadda tasaddau wajibi ne akan malamai su dukufa fi fununi asiri wa ta'allumi wa kaza wa kaza wa kaza kamar yadda an mun zo gabar nassin da ya magana shi za a dauko a yi bayani da izinin Allah kuma ba yanzu ne musun ya taso ba za mu hararo mu yi mu ji meye matsayin magabata alhamdulillahi duk al'ayyimatul arba'a da magabatansu suna da matsaya akan shin ya halatta a koyi ilimin sirri ko bai halatta ba matsaya ta gaskiya ta ce bai halatta a koyi ilimin sirri ba kar ka fage da wani larabci da ake fada ta alimtu sharri la li sharri lakin li duk wannan nassin ma duk an rubuto shi ana an kuma bayani an tarjihi a kansa insha Allah saboda haka sannan mun tattauna akan far'u shine farfadiya abinda suke cewa bugun aljani duk zamu magana aji ta ina aljani yake duka ya ake yana dukan ya dukan yake sannan da nau'o'in shi wato dalilin ma da ke kawo far'u har maganar matan nan bakar na yan aljannan nan wadda Allah ya jarabce ta ciwon farfadiya duk mun kawo hadisin ta a cikin wannan littafi sannan mun yi bayanin yadda ake maganin ciwon sar'u ko farfadiya sannan babi na hudu shine babun bokanci hukuncin bokanci hukuncin boka meye bambanci tsakanin boka da ɗan duba meye matsayinsu kuma a cikin musulunci meye hukuncin zuwa wajensu duk za a ji insha Allah babi na biyar na ƙarshe mun tattauna akan ita kanta rukuya da nau'o'in rukuya wadda musulunci ya da ita da wadda musulunci bai yarda da ita ba da hukuncin ruƙuya shin ya take sunna ce ko bid'a za a ji akwai ta sunna akwai ta bid'a sannan za mu tattauna akan yanda ma ake yin ruƙuya za kuma magana akan bid'o'in rukuya. da izinin Allah duk wannan kowane zai zo a mahallinsa wa zalik abinda yasa dole a wayannan bayanai li'anna bu'dal ummati kar a ce ba'ada bu'dal ummati muslimati fi hadhihi al-abwab an hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam adammu minhu fi ghayriha wa adallu sabila domin nisan da al'ummar musulmi suka yi a cikin wannan babubbuka guda biyar al'ummar musulmi sun yi nisa kwarai da karantarwar manzon Allah sallallahu wanda wannan nisan ya fi zamowa musiba fiye da nisan da suka yi a waɗansu babubuka a cikin addinin nan kuma ya fi zamowa ɓacewa daga hanya domin duka waɗannan babubukan suna da alaƙa da aƙida idan ba tsaya an tace an tankaɗe da rairaya ba ina ce ita kanka rukuyan nan kafin ma zuwan musulunci ba suna yin rukuya ba akwai gidaje ma da aka sani shahararru mutane suka shahara da rukuya amma da musulunci ya zo suka kalli karantarwar addini suka ga tauhidi su da kan suka tambaye manzon Allah su manzon Allah tukuna ya hana hana waye gaba ɗaya kulla ƙofar ya ce inna ruqa wa tama'ima wa tuwala tashir da ruqa da layu da gumma da karhunna sannan da dabarun jan soyayyar miji ga mata waɗansu hanyoyi na dabaru da suke yi idan ya kwanta da ita sai yadda a duniya babu sauran mace kuma wadda zai yi sha'awa a ransa annabi ce duk wannan shirka shirka sunan da annabi ya rada masa kenan wannan ya sa hankalin masu yin ruƙuya a wancan lokaci sai ya tashi suka zo suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muna yin rukuya gashi kuma yanzu ka hana sai ce ku yi mun rukuyar da kuke gani daga nan za fara gane cewa al'amar rukuya ba abin wasa ba ne kuma abu ne da ke da alaka da aƙida sai annabi ce ku yi irin taku in gani sai suka yi wadda babu shirka a ciki sai ce to irin wannan la ba bin ruka malam takun shirkan ko malam ya kun fi shirka babu laifi a yi ruka ga babu laifi ba wani abin ta da jijiyar wuya ba ne ba laifi a yi rukuya in babu shirka a ciki wai da yace in babu shirka a ciki yana ana iya samun shirkar a ciki saboda sai an tace sai an gwada a san na kware sannan a aikata abin mamaki rukuyan nan ba ba kuwa ba ce na sha wannan bayanan na maimaitawa littattafan mu da dama na fikihu ma duk sun yi magana akan rukuya amma yadda ka san ba a santa ba sai wannan karni daga shekaru 20 zuwa yanzu mai tsaftar tana nan a littafi ka je ka samu iyawu sunna ta dan bodiyo ka samu kitabu tauhid na muhammadu bin abdul wahab ka samu risala ta muhammadu bin alqairawani alqairawani irin wayannan duk sun yi magana su an kan ruqyan nan ba wani bakon abu bane ba an gane ko saboda haka ku shiga taitayin ku yan uwa duk matsayin da zaka tsaya wallahi da kana da matsala kana kana hukantar asara duk abin da kake tunanin zaka samu a wajen Allah nace lima qad ahaba biha min shawa'ib shirki billahi saboda abin da ke cikin wannan babubuka yana kewaye da hanyoyin shirka yin tarayya da Allah da kuma hanyoyin taqalidu jahiliya kunne ya girmi kaka wa ha ɗaya daga cikin waɗannan babu-buka guda biyar da na tattauna a kan harramahul islam bil kulliya wa naha an tafa'ul ma fi gaba ɗaya musulunci ya haramta su ne ka ayi kuma ka ayi tare da masu yin su cikin wayannan babubbukan guda biyar akwai waɗanda gaba ɗaya musulunci ya kulle kofar ne bai baka izini kai ba bai yadda ka kasance tare da masu yi ba ina misali sai na ce ka sihiri wal kuhanati ko kahanati da sihiri da bokanci kwata-kwata musulunci bai baka kofar kai komai a ciki ba ka rabu da ma'abuta yin su kawai kuma kana da rigakafi game da duk sharrin da za su nufo ka da shi kun san rigakafin falaki da nasi kawai wani ya tayar ma da hankali wallahi duk wanda yake karanta falaki da nasi ba yadda za a yi dan sihiri ya zo ya taba shi ko sihirin da aka yi manzon Allah su salama lokacin ɗayan abubuwa ne guda biyu ko dai ba a saukar mashi da falaki da nasu ba ko kuma ba a sanar da shi sirrin da ke cikinsu ba shi yasa da sihirin ya tabbata su aka umarce shi da ya karanta yana gama karanta kuma sihirin ya san da dare ya mashi daga nan kuma ba a ƙara jin duniyar an maimaita mai zirin ya kama shi kuma nan ma ka aru ɗan da kai da aka ce amma manzo Allah sun zama sihirin nan an gane ko ba muna ja akan an yi ba amma muna ja da cewa bai ma annabi wani tasiri mummuna ba domin annabi ya faɗi yanayin da yake jin jikin su za'ad da wannan sirrin yake tare da shi cewa ya kawai sai in ji kamar ina yin wani abu alhali ba na yi kama ina tare da iyali alhali ba tare da iyali nake ba manzo Allah bai ce yana jin ciwon kai ba ko ya ce yana ganin ɗaya ta zama biyu ko yana mantuwa ko wani ba haka abin ya faru manzo Allah lafiya kilau a jikinsa kawai wannan wasu wasun ne kullun yake zuwa manzo Allah sallallahu alaihi daga nan kuma tun da annabi sassanama ya karanta falaki da nasun nan shi ke nan sihirin dama kulli goma sha ɗaya kai ayoyin wa'annan surorin guda biyu goma sha ɗaya ne duk tun da annabi karanta a ɗaya kulli ya kwance da aka kai ƙarshe shi ke nan an gama da sihiri ba a sake kuma jin dole shi kamar yadda bayani ya gabata ko ga annabi ko ga wani sahabi ina fata an fahimta in aka zo bayani za ka ji hatta hanyoyin da na yanzu suke cawai suna gano sihiri duk mamure ne da lalibi babu hakika akan abin da suke faɗa cawai suna yadda suke gano manzo Allah bai gano sihirin ba da aka saukar da mala'iku suka bayyana mai sannan kai ka zo ka ci kawai shikenan kai maka gano abin da yake na gaibu manzo Allah bai ba ba shi gano ga abin da ya faru ba hadisin ba cewa sai da mala'iku wani mutane guda biyu sun mala'iku suka zo guda biyu ɗaya wajen kanshi ɗaya wajen ƙafafuwansa na wajen ƙafafuwa yana tambayar na wajen kan me ya same shi ne ai an mashi sammu ne waye ya mashi sammu labi binin al yahudi da me ya mashi sammu da matajin gashin kansa kum ɗinsa na waye ina ya rufe sammu alijiya rijiya kaza ta banul azraki ba haka fa aka yi manzon Allah bai gano sihirin da aka yi mai sai kawai yanzu mutum kawai don ya ci kudinka ya mai da kai soko a aƙida ka manta da Allah ka manta da manzonsa karantarwar manzonsa kawai yana wasa da hankalinka ya bubuga bubuga wallahi ran nan muna magana sha Abdullahi ta'ala Pakistan a wa'azin na Kaduna yace kai da Allah ka rubu da wannan mutane yace wani makoci na matarsa gidansa irin na zamani ne ta je wanke wanke tana wanke kayan ah, girki kawai sai tangaran ya kucce ya fada mata a kafa sai jini ya dinga zuba aka yi jini za a tsaye da jini ya ki tsayawa kawai da aka kira wani dan ruka su ce ayya ai aljani ne ai aljani ne ya dosa zura karatu mala yana narkar mace da bulala ita da kanta na a ina fa jin zafin ta a yi baki nake duka ba yana rabka mata bulana mana zira ba haka ya ya za ka ce mana ni gani na ni kake duka mana ni kai ni a bar rukan nan haka na ja'iza daga na aka kula aka tafi wajen masana aka je asibiti aka samu mafita wallahi tallahi da baka da baka muke magana da <clears throat> shi dakta akan wannan abu ita makocin shi ne wai ka ji kawai fa abu yanzu wata ke wankin kuma abin gashi wai ya fado ya fage mata wai jini na zuba ya ki tsayawa wai aljani ne ya aljani ne ya shiga yake danno wannan jinin Allah shi da mu abincin da suke kawai shi sa ba za su saurara ba ka san in kuɗi na gita cikin harka to wallahi sai wanda Allah ta'ala ya shiryar mun gama wanda ya shirya aka zo aka kokarin dilmiya shi ba na yi misali ba ranar karatunmu na farko wancan malamin da muka yi mukabala ko ko ya saurari karatu na dan ba zan ce mai mukabala ba ya ji karatu ya saranda amma ɗalibansa suka yi ƙoƙarin mai da shi ruwa duk da daga lokacin da muka yi wannan karatu in mun haɗu da shi nukan zama firkinsa wallahi wallahi haɗuwar mu ta farko da shi bayan wannan lecture wani wa'azi da aka yi a rijau ni ban ma gane shi ba ya hango ne ya zo yana ta <laughs> to alaga ta mala ai ni walla baka gane ni ba ai ni ne to ayya alaga ta malan kaza kaza to sannan kun ji wani bangaren abin da yake shi haramun ne sihiri da bokanci haramun ne karka yi karka koya karka san shi ka nisance shi kawai kuma kana da maganinsa falaki da nasu ta magance maka in kuma kun rena su mai kyau ni ne wallahi ban rena su don ayon qur'ani ba sa isaya ba maganin bature ba ne da za a ce death of expiry a su permanent kuma yadda yadda yanda aka saukar da su haka suke ba sa canzawa ba sa zau ga magani a gonar yaro kawai ka bari wani ne muka wasa da hankali وبعضها أباها الإسلام منه مصطلحه مصطلحه صاد نباسين با مصطع صاد أنقاني أمالي صادم wasu daga cikin wayannan babubuka guda biyar musulunci ya halarta wani bangare nasu abinda shi musulunci ya yarda da shi wani hangari gari ya hana abinda bai yarda ba shi na ce kamar shi sar'u da rukuya musulunci akwai sar'un da ya sani kuma ya yarda da shi ciwo ne na binciken likitanci kuma ya yarda da wannan sannan haka nan rukuya akwai ta musulunci wadda ya da ita wanda ake karatu a fanwala ma ubangiji kuma karatun ana yin sa ne da nufin ibada duk a zakaru yana daga cikin matsalolin littafin wukayatul insan an gane azkarun da ya tace ya fitar kawai ya ba ku su ne a matsayin kariyar gangan jiki bai ba ku su a matsayin ibada ba innamal amalu bin niyyat alhali azkar ibada ne bauta ne shi sa ma ba a yadda ka canza lafazi da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya karanta baka kawo naka saboda ibada ce shi batun kariya ko tsaro da sauransu ribar kafa ce ba shine makasudi ba duk karatu ya danganta ka ga ubangiji subhanahu wataala yanzu kun ji babi biyu haramun ne babi biyu kuma akwai na musulunci ciki akwai kuma da ba musulunci ba shine babin asar'u da kuma rukuya to saura babi daya shine nace wal babul akhar daya bangaren kuma na uku aujabal imana biwujudihi wa tawaqqufa fihi inda alwahyayn musulunci sai ya wajabta a yadda da wannan bangaren gaba daya a yadda akwai shi sannan kuma a tsaya cak kadai akan abin da qur'ani da hadisi suka faɗa yawa shine kaljin wa khafayahum aljanu abinda aka nema wurin mu kawai mu yadda akwai aljanu sannan dukkan abin da ƙur'ani ya zo mana shi karara ba shi buha ba na dangane da azanu mu yadda abin da duk hadisi na manzo Allah su ya tabbata akan bayanin aljanu mu yadda ko mu tsaya anan amma kan mai gaba domin su an boye mana su ƙarin bayani da sharhi akan abin da ya shafi aljanu ka ɗora akan ƙur'ani da hadisi karambani ne kuma kazan laha ne kuma babu wanda ya dora maka wannan nauyi ba wanda ya ce sai ka kwakwalo mana rufaffun bayanan aljanu ba ma zalika amma wai tare da waɗannan bayanai ga su dalla-dalla kullihi dukkan wannan bayanin idza kuttabu kada ce kitab kuttabu awail hadal qarn sai ga marubutan farkon wannan karni wani karni alkarnil khamisa ashara alhijiri karni na goma sha biyar na hijira kun sai zama na cikin karni na goma sha biyar na hijira ko to sai ga marubutan farkon wannan karnin kad khadu fiha wa ghalaw sun kuda cikin wa'ancan babubbuka da sunansu ya gabata sun saki jiki kawai suna ta surutai suna ta zubar gadar bayani suka yi azarɓaɓɓiya suka yi guluwi a ciki fakatabu suka ɗauki alƙalma suka yi ta rubutu wa aftau suka ba da fatawoyi min alkurafat na ƙage-ƙagen ƙarerai wal abatil da maganganun da ba su da dalili wa ƙawilin abali da zantukan ibilisai sun ci littattafai da su mallahu a'lamu bihi irin bayanin da Allah kaɗai san iyakar kun san na a akan wahid abdulsalam bali abin da yasa na fito da sunansa kuru-kuru haka a iya nazari na da dukkan wayannan rubuce-rubuce na zamanin nan wahid abdulsalam bali shine jagoransu shi ya buɗe wannan kadarkon ya ɓalla gadar dan da yawa daga cikin kana zan littattafan za su ƙara da wani littattafai nashi guda biyu wai kayatul insani min jin wa shaytan wa tsarin batar fi tasaddi lissa har al ashara idan mun samu abin tsinta mai aiki da shi a cikin wikaya to wani gaskiya ni a fahimta ta ɗaya littafin kamata ya gaba ɗaya a soke shi dukkan shi bai da wani amfani a sarmul batar fi tasaddi lis sahar ashara babinsa na ƙarshe ne kaɗai daidai fasalinsa na ƙarshe wanda ya tattauna akan al'ainu kandun baka nan ne kaɗai yake daidai amma dukkan babukan gaba ɗayan su kowane idan ka za ga guluwi ne da shishigi da maganganun da ba su da dalili a ƙur'ani ko a hadisin manzo Allah sallallahu shine mutum mai da'awar sunna waye zai sa wannan littafin a masallaci ko a wani wuri waye ya karanta da al'umma Allah dai ta'ala ya shirye da mu saboda haka irin waɗannan bayanai ne mai ma yajibul inkaru alai cikin abin da ya wajaba a musanta wannan abuwar raddi ala zawigi kuma masu irin wayannan maganganu da ba su da dalili a maida masu raddi don haka akalla a cikin littafin wannan littafin za ku ga na kwafo dan kona ya ishara zuwa ga wasu marubuta guda bakwai rakawa akan shi wahid abdulsalam bali jagoransu don nuna cewa ba shi kaɗai ne ya yi irin wa'annan rubuce-rubuce marasa dalili na karambani ba subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wala hawla wala billah